guntun bidiyo ne insha Allah tabaraka ta'ala da nake son zan yi don na amfani da wannan dama niyabatan anni wa an sa'iril ikhwa ina wakiltan kaina da kuma sauran dukkan yan uwa musamman waɗanda muke nan gari mai albarka garin Bauchi domin mu isar da ta'aziyyar mu zuwa ga wato iyalai na Sheikh Sharif Rabi Usman Baba da kuma mahaifin Young Sheikh da kuma shi kansa Young Sheikh ɗin dangane da rashi da aka samu na 'yan uwa waɗanda musamman su 'ya'yan Sharif Rabi Usman Baba akwai Saidi Muhammadu Fatih Sharif Muhammadu Fatih da kuma ƙaninsa wanda suna tafiya a jirgin ruwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo musu shahada suka yi hatsari a wannan jirgi suka rasu to alhamdulillahi daga cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su a mazaunin shahidai akwai waɗanda suke wato wanda suka nutse a cikin ruwa al-ghariq wanda ya nutse a cikin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin shahidai to muna burin Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi shahadan su Allah ya gafarta musu sannan Allah ya haƙurƙurtar da iyalai da iyaye da ‘yan uwa da suka bari waɗanda suke raye Allah tabaraka ta'ala ya ba su haƙurin rashi Allah ya gafarta musu sannan shi kuma mahaifin shek muna masa ta'aziyya shi ma na musamman akan rashin wannan iyali nasa da ya yi, Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mata Allah ya yafe mata kusa kuranta albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi haƙurin rashi sannan a shi ma yonshik din muna masa ta'aziyya Allah tabaraka wa ta'ala ya shi hakurin rashin mahaifiyansa da ya yi. Allah ya gafarta mata Allah ya sa dukkan sun huta kuma Allah ya gafarta wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba daya a diyan da suke na kusa da na nesa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta al'umman annabi dama ita rayuwa dai haka take wannan sunna ce da kowane mai rai yana kan wannan tafarki in ka ga mutum bai mutu ba lokaci ne bai yi ba amma hanyar dai guda ɗaya ce kowa sai ya rasu idza ishta alfan summa alfaini badaha fala budda min yawmin tasiru ila alqabr idan ka rayu shekara ɗari sannan ka ƙara rayuwa ka rayu shekara dubu ka ƙara rayuwa shekara dubu biyu bayan shekara dubu da kai to fala budda min yawmin tasiru ila alqabr wata rana dama dole dai za a tafi kabari hanyar dai haka take ba ta canzawa kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wani rai to dole wannan ran za ta ɗanɗana zafin mutuwa haka hanyar take haka hanyar take to amma kamar yadda Maulana Masho Ibrahim yake faɗa ne wal mautu la wal mautu la yadurru man qad saida bal huwa liman qad shida. ita mutuwa ba ta cutar da shiryayye ita hutu ne ma ga wanda ya zama ya tafi akan imani to musamman waɗannan 'yan uwa namu ƴaƴan sharu Rabi Usman Baba eh, Sharif da Sharif Fati da ɗan uwansa a wajen maulidi ne ma hanyar maulidi ne za su tafi hanyar maulidi Allah tabaraka ta'ala ya karɓi rayuwansu to muna burin Allah tabaraka ta'ala ya duba kyawawan ayyukansu ya kuma kusanta su da kakansu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kusa kuransu kuma Allah ya yafi ita ma mahaifiya na yanshak Allah ya yafi mata Allah ya yafi mata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya haƙurƙurtar da iyalai da sauran 'yan uwa gaba ɗaya wannan rashi ne na muna mu gaba ɗaya rashi ne da mu muka yi gaba ɗaya da haka muna ta'aziyya na musamman Allah ya gafarta musu ta'aziyyan na farko zuwa ga iyalansu na biyu kuma zuwa ga dukkan almajiran shehu tijjani wanda dukkan almajiran shehu tijjani luhuma wahida tsoka ɗaya haka muke almajiran shehu tijjani abin da ya shafi ɗaya daga cikin mu to ya shafe mu dukkan mu wanda kuma sifa ce dama na cikakkun muminai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewan shi almuslimu lil muslimi kalbun yani ah, ya shuddu ba shi cewa shi musulmi a wajen dan uwansa musulmi kaman gini ne sashi ne yake karfafa sashi ko da dan ciwo ne mutum ya dan yi a yatsa kaman yatsa ne in kai karkari to sai zama duk sauran jiki ya dauki zazzabi to haka ah, dukkan batijjani yake daukan dan uwansa batijjani yanda manzo Allah ya sifanta mu musulmai a haka